dakarun nijar sun fafata da mayakan boko haram a difa dakarun jamhuriyar nijar sun fafata da mayakan boko haram da suka kai hari kan garin difa da ke yankin kudu maso gabashin kasar taskar media Mazauna yankin sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa mayakan na Boko Haram sun ƙaddamar da farmaki kan garin na Difa ne da misalin karfe 3 zuwa 4 na yammacin ranar Juma'a, sai dai babu karin bayani kan waɗanda suka rasa ransu da kuma waɗanda suka jikata yayin fafatawar da suka yi da sojojin Nijar. Tun shekarar 2015 yankin difa ke fuskantar jerin hare-haren mayakan Boko Haram, inda a watan Mayun 2020 kazamin fada ya barke tsakanin sojojin Nijar da mayaka na Boko Haram a kusa da babbar gadar Doci da da ta sada jamhuriyar Nijar da ta Najeriya. Zuwa yanzu mutane kimanin 300 ne ke zaman gudun hijira a yanki na difa bayan da rikicin na boko haram ya tilasta musu tserewa daga muhallinsu na a najeriya da ma wasu ƙauyukan ƙasar ta nijar mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing kuma ka danna alamar gararrawa ka yi mana lakin da kuma comment a ƙasan wannan bidiyo sai mun sake saduwa da ku a bidiyo na gaba mun gode Taskar Media